الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشهر يرجع وتنبقي shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hijiriya wanda ya dace da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na takwas a cikin tafsirin A suratu alhajj za mu tashi aya ta talatin daidai wadanda Allah zalika wa mai yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairun lahu inda rabbih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور شنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي فتخطفه الطير أو تهوي به أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله مدوكين سركي yake cewa zalika wato waɗancan bayanai da aka yi na daga ayyukan hajji wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya kiyaye ko ya girmama hurumatillah abubuwan da Allah ya haramta hurmatin lahi ma'asillah hurmatin la ma na Allahu an duk abin da Allah madaukin sarki ya haramta ko ya hana to me ya girmama yake aikata su zalika wa mai yu'azzim la duk wanda ya kiyaye ya girmama abinda Allah ya haramta ya girmama dokar Allah ya ke aikata abinda Allah ya haramta ya kiyaye ya ke aikata sabon Allah fa huwa lahu inda rabbi to wannan shi alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa ta azimul hurmatin khairul lahu inda rabbihi khairul lahu fil akhirah shi ya fi alheri gare shi a lahira zai ga sakamako mai kyau fassara ta farko ke wa mai yi azim la wanda ya kiyaye abubuwan da Allah ya haramta na sabo ya ke aikata su abinda duk ba a halatta masa ba bai je ya aikata ba tun da an haramta masa imamun laifin ke cewa hurmatin la ma la ya hillun jihakuha duk abin da aka hana ba a halatta masa ya aikata ba wasu malamai suka ce hurmatullah ana nufin manasik duk wanda ya kiyaye ayyukan hajji saboda bidalili ma ya tasilu biha min al'ayat kenan duk wanda ya kiyaye dokokin hajji ibadun aikin hajji to wannan shi ya alheri gare shi a wajen ubangijinsa a lahira kenan wasu malaman fasara ta uku suka ce hurmatin la albaitul haram ake nufi da albaran haram da ashaharul haram da almasirul haram da kuma al'ihram duk wanda ya kiyaye hurmatin la waɗannan abubuwan da aka ce da su haram haram baitul haram ɗakin allah albalar haram ƙasa mai tsarki kasar makka kenan kasar saudiya makka madina musamman ƙasa guri ne mai tsarki mai matsayi da wata mai alfarma da masjidin harami masallacin harami da yin ihramin gaba ke daya wanda ya kiyaye wannan to fa huwa lahu inda rabbihi wannan shefa ba alkhairi gare shi wato a wajen ubangijinsa ana nufin al'ahira wasu malaman suka ce wannan zalika din khabaru ne mubtada'un mahdhuf ana nufin al'amru wa sha'anu zalika al-hurmat jami ne wato hurma na hurma al-hurma a larabci laraba suna cewa shine kullu ma amara Allah ta'ala bi ihtiramihi duk abinda Allah ya umarni a girmama shi shine hurmatullah kuma duk abin da Allah ya hani a tozarta tashi wannan abu yana da alfarwa to kaga nan aikin hajji ya shiga don Allah ya ce a girmama an haramta a sabo a cikin aikin hajji fasikanci fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji duk wanda ya girma wannan doka bai fasikanci ba bai yi yasasshiyar magana ba bai yi jidali da jayayya ba bai yi farauta ba to lalle ya girmama dokar Allah ya ce ta'azimu hali al-hurma al'ilmu bai wuju bi ha wato wuju bi mura'atiha mutum ya zama yana da ilimi akan kiyaye su kuma ya yi aiki da abin da aka ce ya kiyaye ذلك الذي na. da abinda muka ambata muku wancan ɗazu akan sallaci mai alfarma da ayyukan hajji da ɗaki mai alfarma yana daga cikin wato hukunce-hukunce na ubangiji ta baraka wa ta'ala so duk wanda ya kiyaye dokar allah bai je ya aikata sabo ba to lalle wannan shi ba alheri gare shi ma'ana ka allah shine alheri gare ka ka girmama dokar Allah shi ne alheri gare ka yau dan adam ba an baka bi dokar sa ba sai ka shiga matsala ba ko ba ka bane eh, wallahi da Allah Allah mana afwa kiyaye dokar Allah wa man yu'azzim hurumatillah wanda ya kiyaye wato abubuwan da Allah ya haramta to fa huwa khairul lahu inda rabbih ko ba maka ne baka doka an baka ba ai akwai da damuwa Allah zai ba mu ikon bin doka wa huwa khairun lahu inda rabbih wannan shi mu alkhairi gare shi a wajen ubangijinsa malamai suka ce abinda Allah yake nufi da wannan aya shine kin dun waɗannan abubuwa da Allah ya kiyaye kar aikata yakan jefa mutum kenan cikin fushin Allah kuma yi aikata su yakan sa mutum ya samu alheri a wajen Allah ran tashi alƙiyama dalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih Allah ya ce wa hillal lakum al-an'am mun halatta muku wato dabbobi ku ci ku yanka ku ci ka dauki saniya bujimi mai lafiya da karfi ka sa masa wuka ka yanka shi ka ɗauki raƙumi ya fi ka tsawo ya fi ka girma ka yanke shi ta ka cin na lama ka yi gyatsa duk a halatta maka al'am da ake nufi anan raƙuma shanu tumaki duk mun halatta muku in ji Allah illa ma yi tuna alaikum sai dai abinda za a karanta muku haramcinsa ma yi tuna alaikum ta tahrimu kenan كما يدعى الله تبارك وتعالى فلا شيء سورة المائدة alaikum mai الميتة wa ولحم alhamdulillah وهو إلا لغير الله فيكم والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام يتي ذلك فسق ولا شيء ما يتلى عليكم wannan abuwan gaba ɗaya aka haramta muku kada ku aikata su kada ku wato taɓa su Allah ce fajita mai burrijisa min al'ausar ku nisanci wato bautan gumaka ƙazanta na gumaka Allah ya ambace su da arrijis abin da ake nufi ibadatu rijis ne shirka ake da su shi sa suka zama rijis ko kuma ka ce sababin rijis ko kuma ka ce ma azaba wasu na fasara shi ku nisanci jefa kanku cikin azaba wajen bautar gunki wajtanibu qawla zu ku nisanci kuma ƙarya ku nisanci ƙarya inji Allah qawla zu shine ƙarya al-buhtan al-kadhib Abdullahi dan Masudi yace qawla zu ne shahadatu zu an waito manzo Allah ya tashi yana ba, yana ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane an fa daidaita shahadatu zuwa da shirka da Allah wajen nauyin zunubi da laifi hadisi imam abu dauda a cikin al'afiya babu shahadatu zuwa da imam tirmidhi a cikin shahadat ƙarya a cikin mu'amala ƙarya a cikin zance ƙarya a cikin magana cinka ƙarya shanka ƙarya komai ka ƙarya mutum ya zauna ya ta shirga ƙarya Allah kiyaye mu ku nisanci kaunar zo wasu suka ce kaunar zo din ne zancen mushrikai labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malaka kamar yadda mushrikai suke faɗa wannan ƙarya ne Allah ba yi da wani abokin tarayya da ya mallake shi kuma wanda na ne Allah kiyaye um Allah tabaraka wa ta'ala um yayi bayanin abubuwan da ya haramta kamar yadda a cikin suratul an'am mun karanta da ku a baya qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi wannan ma wasu nau'i ne na abubuwan da Allah ya haramta mushe jini bai wuka akwai waɗanda sun yanka abu sai su rinka jinin suna tsafi da shi masu shan jini daman masfuhan cin naman alade da ma'amala da duk abinda aka hada shi da naman alade ku kiyaye akwai abubuwa da yawa waɗanda ana ta ma'amala da su yau da gobe amma akwai kitsan alade yawanci a ciki masana suna cewa yawa-yawan wasu abubuwa da ake ta preservatives in an ce preservatives ana nufin abubuwan da ake iyaya su a cikin wani kaya na ci ko na sha da zai hana shi ya lalace to shi kitsan alade ko sinadarin da ke cikin alade yana da tasiri in aka sa shi a jikin abu to ba zai zai baki lokaci da yawa da lalace ba kwanaki can mun yi bayani mun ta kawo wasu lambobi da su turawa su suna sawa sai su sa wannan ba duk abin da yake akwai naman alade ko kitsan alade a ciki suna sawa fi kaza fi kaza fi kaza amma abin tausayi al'ummar islamiyya saboda an bar mu a baya komai ba mu muke yi ba yasa za su yi abin sai su kawo mana sai mu zo mu ta ci ya saba addini mu ma mu sani ba ko akwai halaka ma a ciki ba mu sani ba ba abin da muke yi in ka za ka duba rigarka kayan da ke jikinka sai ka irga su karafkacin babu inda ake a kasan musulmi ko daya a duniya yajin da ka saka daga ina ka yi shi maballin da ka saka a wuyanka daga ina ka yi shi gilasin da ka saka daga ina ake yi. safar da kake saka daga ina ake yin ta da jeran wannan da kasa daga ina ake yin shi agogon da kasa daga ina ake yin sa ka tsaya ka yi wa kanka lissafi in ka zo gidanka ma za ka yi ta lissafa kaza din da kasa daga ina ake sa kaza din da kasa daga yawanci ba kasashen musulmi ba ne an bar mu a baya an bar mu aina a baya komai ba ma iya yi idan ma mun fara yi da kanmu da kanmu bakin ciki sai sa mu lalata abu mu ki mu taimaki yan uwanmu yanzu a cikinmu ana iya samun wani da Allah ya mai basira yakan iya yin man shafawa wani yana yin omo yana iya yin sabulu amma ba za a taimake shi ba haka zai yi zai yi tun bai da jari bai da jari ba za a taimake shi ba na farko a siya da yin an siya ne zai iya jarinsa zai haɓaka ko to ba za a ce muke shi a siya ba sannan yana gani sai dai a je a ɗauko na wasu akwai masu yin jus irin na ɗan sha ɗin nan don har hada a yi sai a ce a aina nan ne ai kana zuwa da kaji shago sai ka ce na nan ne sai ka jefan da shi ba za ka siya ba kafusan na china kafusan na kaza kafusan na kaza to za ku dawo kuna cin na gidan ma kwanan nan wanda yanzu an daina zuwa china ko ba ka bane ba hula ba da suke kaina wannan zan da bukar dina ana yi ta a china amma fa wannan ba ta china ba ce wannan wallahi wannan ta mai dubu ce kwarai ne gaske hula wallahi zan da bukar mala akwai mai in china sun saci abin jisu jisu su yi shi kudin su bugo ta su kawo kuma wani wallahi zai ce gwamnati sa ta china komai da kan gaba mai muna baya wani yake ga mun karatu muna tattauna akan wannan matsalar shafa wannan ya a nan nan Abuja ba nesa ba a nan Abuja akwai wani hotel ba zan faɗi sunan shi ba babban hotel ne iya ganin ka yi girman masallacin da sau uku amma wallahi na wata coci ne daga cikin coci-cocin kiristoci a najeriya gaba ɗaya tun daga daraktan a hotel ɗin har zuwa mai shara da mai mofin ba musulmi ko daya a nan abuja ba da da mai buɗe get da sikiritin da yake kula da ba musulmi ko daya kuma dukkansu sun sa irin alamar kayan nan na fada-fada sun daure ugu sun sa irin kayan coci ya ce ya shiga hotel ɗin ya kwana ɗaya biyu uku ya ce malam hotel mai mugun kyau da tsada karka ga mutane da suke ribibi suke zuwa amma ba gaba daya komai na kirista ne ya ce sai da zai zance da wani ya ce ai wannan hotel ɗin na coci kaza ne kuma duk wanda ka gan shi a nan aiki daga coci aka turo shi kuma duk abinda aka samu na riba da kuɗi na hotel din a coci ake kaiwa da shi muke ayyuka na taimakon junanmu muke taimaka ga gajiyayyu a cikinmu da shi muke gina coci-coci a ƙasar nan alal aƙalla wannan hotel din a lalace duk watan duniya a lalace ya kai musu riba miliyan uku a banza idan ba a samu kuɗi ba wannan amma wallahi an samu kuɗi zai iya kai miliyan ashirin talatin duk watan duniya amma na wata coci ne na san sunan cocin sun mana nisa su suna da tunanin yin sara yanzu mu idan an zo a ce za a yi wani masallaci a buɗe mai shago a wata babbar kasuwa daga wanda za a ɗora a shagon ya kula da shagon shi zai fara kare shagon zai ce a shagon masallaci ne ka ci kawai dukiyar Allah ce <coughs> wallahi mun faɗa muna cewa kiristocin ƙasar nan sun mana nisa taimakon mu dai muna da la'ila illallah hannu amma ƙarfi da kanguwa sun fi mu kun fi su yawa amma sun fi mu ƙarfi da kanguwa yanzu manyan manyan kiristoci fastos a najeriya su jiragen sama suke hawa na yawo bari jiragen sama shugaban kungiyar kan ba jirgi ɗaya ma yake da shi ba yadda babban attajiri a alhaji ne yake da jirgi in zai yi tafiya shi ma shugaban kungiyar kan yana da jirgi ba ɗaya ba to na jihohi ma suna sayan jirage suna yawo da su mufa sarkin musulmi sai dai a jirgin haya ba a da shirin a sai masa addinin da yake kai ko musulmin da suke bin addininsa ba a shirye suke su yi wani abu na nagarta ba baya muke ga mutum iya girmansa iya matsayinsa amma aka gaya maka wasu abubuwa a ƙasa sai kai kuka ka zuwa ta hawaye to haka muke da abubuwa a baya muke yanzu garin nan kano akwai arziki ana zuwa neman arziki garin nan amma akwai sana'o'i masu muhimmanci waɗanda wallahi azimu duk ba mu bane a ciki madarisa nisa akwai abin da kullum sai an siya an yi mu'amala da shi amma an wuce yadda dai kaga dai za ka iya irga iya motar da suke garin nan ba za ka iya yarga ba ko to ka je duk kasuwar da ka sani a nan garin a nan kano ana sai da safaya part na mota insha Allah ba mu wani an mana nisa su suke kawo inji suke kawo duk kaya da sun da gyaran mota sai dai mu zama yaransu duk plumbing materials kayan famfo kayan ruwa kayan menene ba mu bane duk electric fittings kayan wuta fanka ne kwallon tarki makunni ne wane ne ba mu bane kayan gini ba mu bane kujerun zama na alfarma ba mu wani duk muna baya me yasa ba ma aiki da nassi ba ma aiki da abin da aka ce mu za ba mamaki don an zo ayyana ba an sa mana naman alade a cikin wani sani ba ka zama akwai wanda ba cin ta najeriya sai wanda aka yi da ta daga wajen duk da muke da su a bayan gidajen mu bare ci nama akwai wanda na gwangwani yake ci su Allah ya san me suka markado wanzu akwai naman gwangwani yi suna na a manyan shaguna za ga mutum ya je sayayya sai ya cika kwandonsa da wannan naman gwangwani ko wanda aka nan da shi aka kawo shi a daidai aka Allah ya san shekarun da ya yi a hanya kafin ya tarbo shi muke na naga kaga mutum yana cin sa malam wata ɗaya biya haɓaka kama an zuba masa yi sai ka ce cincin kumbura yake kuma wallahi mana abun ba daɗi insha Allah wata rana idan mun zo za mu yi bayanin harkar naman aladen nan a cikin abubuwa da ake amfani da su yana da yawa yasa inda aka ci gaba a ƙasashe na musulunci duk kayan ciye-ciyen nan wanda ake da garanti sai ga asa halal ku lura ko da da boko aka rubuta kuma shi an sa halal a sa kenan wannan halal ne wanda duk ba a sa halal din nan ba zai iya yawa ba halal bane ban bita ne madara ne mai ne wane ne wane ne kaza kaza sauransu yanzu wani bidiyo da wannan waye turo ba haushe ne da ya sa lambarsa da komai a youtube channel ɗinsa ana bi a gani wata alawa ce irin boga boga ɗin da ake yi lalazin mana ya je hoton aka nuna da kamfanin da inda ake yin ta da hanyar da ake ta da sauransu abin ya ba da mamaki ta san me su kuma duk mushe inda aka samu mushen komai shi suke dauka mushen doki mushen alade mushen kaza mushen kaza mushen kaza kawai mushe duk inda mushe yake malam mushe ne ake zo ake zuba shi a wani guri wani inji yake markada shi ina jin da yawan kusan gani da hausa yi bayani kuma ga hoton ga komai ga lambar wayarsa kuma ga sunan kamfanin ga abin fa muna da shi a mu malam wannan naman mushen da kafarsa da gashinsa da kansa da kofatansa da komai za a nika shi a markaɗe shi ya yi diddika a zo a bi shi wata wani guri a zuba masa ruwa ya zama ruwa ruwa ruwa inji inji inji inji can sai a bi shi a ana zuba masa wani chemical ana zuba mai wani chemical ana zuba masa suga ana zuba masa kala ana zuba masa kala har ya fito inda zai zo ya zama wannan alawar ko biskit da kuma makarance wani kawai a zo ana nadewa shi suke bugowa suke turo mana idan karya ya faɗa me yasa kamfanin ba zo su kama shi ba kuma har yau har gobe ɗan na manyan shagunan makon shi za yawanci alawar nan masu ƙyayyar zaki da mutum zai je siya ga tsada ga zaki to ka bi hankali kwarai kuwa suna da zaƙi da mun ba anan ake yansu ba duk yawanci na waje ne kwanan nan shi ana duk wannan mana magana ne akan raunin mu ba ma iya yin abu da kanmu mun dogara da na wasu kwanan nan ake nuna wani biskit shi ma daga daga wata ƙasa cikin ƙasar turai din da aka kawo shi gashi nan makaranta ce ta firamare school ko ta ina ne yara suka ce wajen guda ashirin ga biskit din ana barewa cikinsa irin irin kek ne ko biskit ne ana farewa ga kwayoyi a cikin jiya a suka ji sun mutu wani ya ko yana kuka yana dan Allah a yada wa mutane dan Allah a yada wa mutane kar a ci wannan ga sunan biskit din ga komai gashi an fare shi ga kwayoyin da aka zuba shi ya aka je ka sayo abu irin cake din nan ka je ka ɗauka kana ta hambuda ba ka bude ciki haba kana ta cinyewa da ƙwayoyi a ciki ba ka sani ba. Allah amin فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كتيعي واتوا قول الزور نعم على حنفاء لله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يتي حنفاء لله حنفاء لله أنا نمن في ونن أيكي كنا مسيخ لا شيء الله shine hunafa ghayra mushrikina bih ba masu shirka da Allah ba mana ku da addinin Allah kuna masu ikhlasi imam da yake cewa kanu fi shirki yahujjuna wa yuharrimuna banat wal ummahat wal akhwat da din suna mushrikai tasbi aikin haji suna haramta yaya mata da iyaye da yan uwa duka kuma ana ce da su hunafa sai Allah ce hunafa a lillahi zaira mushriki da wani ku yakin hajji da Allah kuna masu miƙa wuya musulmi na muwahidina kuna masu kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake mushriki ne la kunu halifan shi yasa ce hunafa a lillahi zaira mushriki da wani idan ka yi shirka to ba halif ba ne kai abin da ake nufi da halif shine wato alma'ilu anil adiyan al-batilati ila din al duk wanda ya kauce ya bar addinai na ƙarya addinai na bata ya koma kan addinin gaskiya rike addinin gaskiya shine ake ce da shi halif abinda aya take nufi ma dama al'amuru kama zakartu lakum in ji al'amarin kamar yadda na ambata muku ne to ku kiyaye ya ku mutane ibadat al'ausan ku daina bautar gumaka ku daina girmama gumaka ku kiyaye wato haɗawa kan bata ku zamanto kunafa walekun sha'anukum wa halukum as-sabatu ala ad-din ya zama sha'aninku da ɗabi'arku tabbata ne akan addinin gaskiya wa ala ikhlasil ibadati lillahi ta'ala kuma ku ikhlasin ibada ga Allah ta'ala wanda shi ya halice ku wannan jumla da aka kawo hulafa lillahi ghayr mushrikin bi wato ta'kid ne tana karfafa ayar da ta gabata ne na wajibcin girma girma mahurmatillah sannan kuma wajibcin riko da abin Allah ya zo da shi kuma ya halatta hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bi ishtanibu ma amarnakum bi istinabihi hala kaunikum sabiqin ala dinil haqq ku nisanci duk abin muka hane ku da shi ku kasance masu tabbata akan addinin gaskiya masu ikhlasi wa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ibada sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya sawwara sura ta shirka yace wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as Ya yamunanta wato sha'anin shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya rikito ne karra ya fado ya rikito daga sama fa takhsafuhu at-tayru tsuntsaye su tsintsinke shi su ciccire shi autahu bihi rihu fi makanin sahi ko iska ta watsar da shi zuwa ga wani wuri mai nisa amma yi shirk ibada fi ibadati wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani wajen bauta kuma ya mutu akan wannan to hukuncinsa kamar wanda ya fado ne daga sama yayyo kasa tsuntsaye suka ta kama shi suna ta tsitsin kashi kamar da suka tsitsin kashi ya zama to kamar naman tsuntsu ko kuma iska ta ɗauke shi ta jefar da shi wani wuri mai nisa inda ba za a taɓa gano inda yake ba wannan shi ne hukuncin wanda ya shirka da Allah abinda ake nufi da wannan jimla ana so a munanta maka inda shirka da Allah a nunanta maka a munanta maka cewa duk wanda yake aikata aiki da zai kai shi ga shirka da Allah to ya kai kalbar halaka kuma bayi da tsira bayi da kubuta dan duk wanda ya fado daga sama tsuntsaye suka tsuntsunka shi iska ta ɗaya mishi da wasu da shi na sa babu to haka wanda ya shirka da Allah halikun la mahala halakakke ne babu makawa to wannan yana nuna mana wajibi ne mu ne shirka da Allah kuma duk dangin shirka duk abin da yake da alaka da shirka to mu yi nesa da shi a shirku ne ka haɗa Allah da wani wajen bauta kana bauta wa Allah kana bauta wa ɗan’adam kana nema a wajen Allah kana nema wajen wani Allah tsafi a haɗa mutum da mukaye ko a haɗa mutum da aljanu cinka da shanka da rayuwarka da gudanar da kasuwancinka ba yadda ka yi don Allah ba sai ka nemi taimakon waɗannan halittu aljanu da shekaru mu wallahi ma ana shirkar da ana tsafi bautar kabari ka je kana roƙon kabari ne kun ka roƙi Allah bautar wani Allah yanzu ga shi ma abu ya zama fili ma mutane ma yanzu a facebook sai a fito a zagi Allah ki ƙarya ne ba wani magana Allah wata mata a nan garin ake hira da ita a rediyo aka ce da ita tana magana ana magana akan talbiyar yara ta ce wallahi da kanta ɗanta yake gaya mata shi fa shedan yake bautawa a garin nan shedan yake bautawa i'm worshiping devil haka ce. saboda ya tafirantu da shiga abin da turawa da makiya addini da sauransu wasu kuma Allah ya jarrabe su da gashi suna sallan amma wani Allah suke bautawa a zo a daga maka wani dan adam guda daya a bashi wani matsayi da ya fi kowa kuma mutum ne an san inda ya rayu an san inda ya yarinta da guje-gujensa da tsalle-tsallensa da abokanansa da malamansa me a raba ka da girman Allah a nuna maka girman wani a cire maka ganin girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hada ka da wani wannan biyu abu ne da yake rugurguje tauhidi yake bata shi yasa kullun da'awa ta ahlus sunna ana kiran mutane ne akan su bauta Allah shi shi kadai kuma su riko da manzon Allah ba ya shi alaihi salatu wassalam ba wani mai daraja ba wani mai matsayi ba wani mai kima ba wani madaukaki da darajarsa da matsayinsa da daukakarsa da kimarsa da ta kai farcen annabi ba yi shi ba so ya ku yanwana ku nisanci shirka ku nisanci dangin shirka nisanta mai shirka da Allah kamar nisantan wanda ya faɗo ne daga sama yayyo ƙasa tsuntsaye suka cinye shi iska ta watsar da shi ba wanda zai isa yin yake shubbi a halin shirk bi halin hawi da sama an kwatanta halin mai shirka da halin wanda ya faɗo daga sama kuma baya mallakar komai Allah kiyaye to sai Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce zalika abinda ake nufi ai alladhi zakartu min ichi na bidin ciki wa qawli zuk abinda na ambata muku na ku nisanci bautan gumaka da shirka da yin ƙarya to man yu'azzim sha'air Allah fa inna min takwal bulo. duk wanda ya girmama sha'ayar, wato alamomin bauta na ubangiji to wannan yana nuna yana tsoron Allah kamar dabbobi da aka ce a yanka al-budna wal hadi asalin abin daga al-ish'ar ne shine ilam dabbar da za a yanka ta a yi hadaya da ita idan annabi ya tura ko ya kora dabbar ta ta yi gaba da shi da sauran musulmi ana musu al'ishar a yi musu wata alama a yanka jikinsu a yi musu shaida alamar da za ta tabbatar wannan dabbobin na Allah ne ko a hanya an haɗu da su kan wani ya sace kun fahimci wannan ya sa ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad yana bayani cewa na biya tarbiyyantar cewa duk wanda ya zama mai kora dabobi ne na hadaya tun da kora su ake da sai su gaba kama a zare su to duk sai a yi musu alama a daddaure kafafuwansu ko a yi musu alama a jiki manzo Allah biyan yi to sai aka ce duk wanda yake kora wannan dabbobin idan ya ga wani halaka wata asara ko wata halaka da za ta tunkari dabbobin ko rayuwarsu to ya iya yanka amma in ya yanka kada ya ci da shi da abokanan tafiyarsa duka su ci ya ɗauki takalminsa ya dulmiya a cikin jinin dabbar da ya yanka ya sa a jikin kafadar ko a jikin dabbar alama ne cewa wannan dabba din ta Allah ce sannan kuma inda mutane a kusa da shi ya yayyanka kalaman ya raba wa mutane a matsayin sadaka amma shi kada ya ci in kuma babu to sai ya bashi duk wanda ya zo wucewa al'adar su a wancan lokacin sun san wannan dabbobin dare da Allah to wa man yu'azzim sha'air Allah inna ana lakum dabbobin da Allah ya ce a yanka su wanda ake musu isha'ar ana musu alama liyurafa annaha hadith don a gane hadaya ne to wannan wanda ya wannan to wanda yana nuna yana tsoron Allah to menene girmamawa girma dan ba gaishe ta za ka yi girma dan ba su jira za ka yi mata a ka kiwata ta ka ba ta harawa ta ci ta koshi ta kiba dan idan ka je ka yanka ta a matsayin ibada shine irzam kamar yanzu misalin mutum ya tanadi ragon layya ya ta bashi dusa kafin layya ita ba shi harawa yana kula da lafiyarsa ana masa allura wannan ke za mu wato ta'zimu sha'irin lahi dan ta ci rago ya ce ko she mai ko burinsa kawai ran sallah yanka shi ya samu lada wannan wa man yu'azzim sha'irin lahi ina fatan kuna fahimta yawwa fassara ta farko kenan zalika wa man yu'azzim sha'irin lahi fassara ta biyu wasu ka ce a'a sha'irin lahi ana nufin alamomin addinin ubangiji fa innaha min taqwal qulub kamar yaya duk abin da Allah ya a kiyaye na doka to a yi kokari a kiyaye duk abin da Allah ya ce a aikata to a yi kokarin a aikata wannan shine ta'azimu sha'irillah wurin sallah wurin ibada wurin hajji wurin umra wurin kaza wurin kaza wata sauransu Abinda ayar take nufi kamar da imamu qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa ذلك ومن يعظم شعائر الله يتشو الشعائر جمع شعيرة وهي كل شيء لله كاجي إمام القرطبي duk wanda ya girma kuma duk abin da yake na Allah ne kaji to wanda yana nuna fa innaha min taqwal alama ne ta takawa da tsoron Allah yace um akan akan wato abinda ake nufin sha'irullah ilanu wato ilanu dini ɗaukaka addinin Allah musamman abin da ya shafi almanasik aikin hajji zuwa arfa kwana a mina kwana a muzdalifa su faɗin labbaik Allahumma labbaik yanka da aski da dawafi duk shi'a'irullah ne duka fa innaha min taqwal qulub abinda aya take nufi zalikal ladhi amarnakum bihi aw nahaynahu nahaynakum anhu alaykum imtisaluhu wa ta'atuhu abinda muka yi muku umarni ko muka hale to ku yi kokarin misaltawa ku bi Allah kuma duk wanda ya girma sha'ir Allah to wannan yana nuna cewa yana cikin masu girmama Allah yana cikin masu tsoron Allah da takawa imamu al'alusi shi ma ya daɗa faɗa goyon bayan fassara shi a irin la'inan dabbobin da ake yankawa ya ce in mutum zai sayi dabba ta hadaya ya zaɓi mai kyau ya zaɓi mai ƙiba ya zaɓi ghaliyatul asmani mai kuɗi mai tsada idan ka zo za ka yi layya ka zaɓi rago lafiyayye ka zaɓi rago mai ƙiba ka zaɓi rago mai maiko ka zaɓi ragon da yake da tsada darajar layya iya tsadar dabba iya darajar layya ba ka je su ba ka kafin zuru kai kawai burin ka nemi mai sauki ba a baka matacce mai gudawa mai yoyon ido mai karyayyen kago mai yayyakin hanci a'a ka yi kokari iya darajar kudinka ka samu mai kima matukar kana da hali tara ji a ce a sunan da allah ne a ji a fi matacce kawai a yanka a wannan baya cikin mutun abu mutunta wannan shi addini da kike gani iya da ka mutunta iya da Allah zai baka lada yanzu ka duba sallar idi aka ce kowa manzo Allah yake cewa zabi rigar da tafi kowace kyau tafi burge shi shi sa ake dinki ai a sallah ai ta'zimu sha'irul lahi ne ai mu yi wanka mu saka sabon kaya mu je sallar idi kowa ya bada babbar rigar da rigarsa hula sabo takalmi sabo sabo agogo sabo babbar riga da wane ne sabo wannan ai san Allah ne yayi ta'zimu sha'irullahi ne ko mutum zai je juma'a ya kure a daka samu shadda mai kyau ko yaji mai kyau ka zuba mai turare yana kyalli yana ɗaukar hankali ka zo ka zauna a gaba kana salatin annaba a cikinsa ta'zimu sha'irullahi bayan mutum da ya ce kayan Allah ne shi nan ba mutum zai zo masallaci zai je ɗauko rigar bacci ya hota rabinta yawon bacci rabinta da inda ya'yansa suka guguge masa manja a jiki tunda masallaci zai zo sai zo muku gambara ya cutar da kai ya cuci kansa amma in zai tafi ɗaurin aure to sai ya zaɓi shaddar da tafi kowace daraja in za su tafi taron siyasa sai ya zaɓi kayan da fi kowanne kyau amma in zai zo masallaci sai ka ganshi daga shi sai riga ina jin haushin mutum ganshi da irin wannan tsarin yana zuwa masallaci wallahi akwai rashin mutunta addini a cikin wallahi akwai wanda da'iman ka ganshi a masallaci billahi azim daga shi sai babban riga sai tumbansa lokacin da zai yi masallaci ne zai cire duk kayan mutunci ba zuwa su masallaci ko wani mutum ya sako irin rigar nan ta bacci dogon riga irin ta saudiya nan da ake sami na gajeren ita zai zo ito ya gama kurmusu sun da ita a gadansa na bacci amma in zai tafi kasuwa zai wanka ya kure a daka in zai je daurin aure duba kuma tsaurin aure in zai je ya iya kwalliya amma baya aiki da kuzu zina ta inda kulli masjidi saboda masallaci ne ba za a kimanta mutane ba a sa turare ba ba a sa kaza ba da ku kwalliya ku yi ado ku mutunta sha'irullah duk wanda yana cikin misalin sha'irullah sha'irullah idan za ka je makka za ka fi ragonka na hadiya ka ba da kuɗi sosai riyal dubu riyal ɗari bakwai riyal ɗari kaza sai dai ba ka da kuɗi wa man azin sha'air Allah fa inna ta taqwa can an ce wa man yu'azzim ba wa huwa khairul lakum inda rabbikum nan kuma wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min ta qulub fa innaha min taqwa qulub wannan aikin yana cikin wato tagawa na zukata Allah ka ba mu taka sai Allah ya ce ne lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ثم محلها إلى البيت العتيق نعم الله شيء لكم فيها منافع إلى أجل مسمى sun ma mahillu a ilal baiti lafiya ai dangane da dabbobin da muka ba ku labari wanda kuke gabatar da su kuna yanka su kurbatan lillah dan neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka da to kuna da amfani lakum fiha manasi kuna da amfani tasilu ilaykum an tariqi rukubiha wa labaniha wa nasliha me amfanin amfanin da kuke samu kafin ku yanka su wato za ku hau da yake nan ya halatta a hau wannan dabba kenan in an ɗauki wannan fassara dabbar da aka ware ta za a yi hadaya da ita to kamar raƙumi kamar bajini in ana hawa ya halatta a hau na kun fiya fi sannan nono <coughs> nono za a sha malamai suka faɗa kamar da ibn qayyim bayani a cikin zabi ma'ad alifin abin abi muke cewa eh, ya halatta a sha dabbar da aka kora ta dan hadaya bayan ƴaƴanta sun sha sun ƙoshi yauwa da aka ce a sha ta kar wani ya zo ya yi babakere ya tatse nonon dabbar ya hana ƴaƴanta sha sai ƴaƴanta sun sha sun ƙoshi sun saki to sauran nonon na kun fiya manafi'u sai ku tatsa sai ku sha sannan kuma ƴaƴan dabbar za ku yi amfani da su wataƙila suna da ƙananan yaya an yanka uwar sai ku ɗauki yayan ku da renansu ko ku sayar ko ku ci ma wannan manafi amfani din yana da lokaci ne shi ne kafin a yanka su ko kafin a ayyana su a ce da su halaya ne a bisa ƙaunin da cikin ƙaunin malamai amma bayan wannan to sai a basu fukara talaka talakawa su amfana sun ma ila al-bayt atiq ana nufin wurin yanka su shine al-bayt al-atiq makanu zabhi hakin kalmar al a larabci an ciro ta ne daga wato min halla shay'a yahillu bil kasri hululan idza wajaba wantaha ajaluhu abinda yake ajalinsa ya kai lokacinsa ya kai ake yin da wannan wato wurin da za ku yanka shi shine albaitul atik makanin ladhi yajibu dhabhuha fi wurin da ya wajaba ku yanka wannan dabbobi na hadaya ne dakin Allah kun fi tilka al'anami manafi'u ila ajalin musamma thumma al-makan alladhi tuzbahu fihi wurin da za ku yanka to zai kare ne izuwa ga albaitul atik abin da ake nufi da albaitul atik nan? alharamu kullum dukkan harami ga baki daya ɗalibai sun yi bayani a ina za a yanka wannan dabba ta hadaya duk wurin da yake harami ne saboda ai in an ce mahalluwa ilal baitul atim an ce ɗakin Allah to kaga ai ɗakin Allah ba wurin yanka bane kenan ana nufin haramin Allah ba ce a kai kowa ya kai dabbar sa cikin Ka'aba yanka ta ba ko ya kai ta masallaci mai alfarma ya yanka ba Ya sa hadisi ya yi bayani aka yi mana bayanin wurin yanka din annabi ce duk alharam kullum wurin yanka ne ga baki daya ثم محلها إلى البيت العتيق شعائر الحج tsayuwa arfa sha'irul Haji ne tsayuwa ta arfa jifa. jifa na dutse da ake shi ma sha'irullah a yi tsakanin safa da marwa sha'irullah ne dawafi shi ma sha'irullah ne dawaful ifada bil baitul duka wannan wuri ne na ibada Allah ya ce mu girmama su kar kuma ta hannun damar surar suratul hajji ne shi yasa ake ta bayani akan hukunci hukunci na aikin hajji to yanzu zamani ya zo an halatta malamai sun ba da fatawa hukuma ta fitar da wasu bankuna a matattu da suke sayar da dabbobin hadaya ba sai alabi ya je kasuwa ya sai dabba ya jawo ta ba akwai mashakka zamani ya canja sun gyara kasarsu sun mutunta ta sun kashe kuɗi ka gama yawon kama baka ga kasa ba a wani wurin to bai zai wuce ya je sayo dabba ta kawai zai tsaya bakin titi yanka ta ba saboda ya je ake yanzu a'a banki ake zuwa a siya suna odar dabbobin bankuna ake ba da musulunci duk wanda yake so sai ba da kudin sai a bashi rasid da kudin yanka da kudin kula da dabbar gabaki da yana ciki to sai alaji sai ya je sai ya saya kawai sai ya tafi ya je ci gaba da aikin ana jiba ranar sallah duk wanda ya biya to za a yayyanka masa za a yayyanka masa Allahumma illa wanda ya je ba da kudin sa wa yan ciwa ciwa cikin alhazai masu tara kudin hadaya ga mutum ya zo yana bin alazai na cewa jama'a ku kawo kudin haɗe ku aje a siya mu ga banki ana yi ka je ka ba bako dan uwanka ya je maka malam waske ya karɓi dari biyar biyar in ma ya siya ya je sai maka na dari biyu da hamsin hamsin shi dan najeriya komai sai ya business a ciki to muna ba da shawara alazai ku daina ba da kudin ku a hannu ku ba da kudin ku ko jami'in alazai ne kar ku ba shi ku je banki ku saya yadda duk duniya kowace ƙasa suke zuwa banki su saya akwai garanti wannan ku wanda kuka tara kuɗi ba lalle bane muna da labari muna da tarihi muna sane da waɗanda musamman suke tafiya aikin hajji saboda su karɓi kuɗaɗen alhazai na haya na hadaya riyal ɗari biyar biyar riyal bakwai riyal dubu mutum ya zo ya haɗa kuɗi him su je su wacce da kuɗin wallahi ba sa yanka ba ko su tsotsora wa alhazai kuɗi ka ce ta biyar a je a sai maka ta su ka sai ta ɗari bakwai a sai maka ta ɗari uku da amsu duk akwai yan business suna yi to zaman lafiya shi ne ku fita ka je ka saya a banki a gindin harami akwai bankuna suna nan ka miƙa kuɗin ka na hadaya su baka cikin ɗinka shi kenan ka ya buɗa kuma za a sai ma irin wacce su cancanta su kuma za su ɗauka su je su yanka su gyara naman kuma sadaka ake da shi ko a ba su kara'u na makka ko wasu ma daga cikin alhazai suka samu dama ko kuma a raba wasu ƙasashe ana kaiwa kasashen duniya waɗanda musulmi ne suna da bukatar taimako wannan hadayar ta ka in ka yanka ba cinyewa suke ba rabawa ake to kaga kayi abinka cikin tsari kuma kayi akan lokaci to Allah ya sauke Allah ba mu gaskiya da ake da sana'a lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ثم ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون فأبنا مكبتان دي الله يبام لاجع وأن مكينة كسوري كوتنجم عن شيء الله يهفي منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته